Karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe bakwai kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana. Shamsiya Haruna To a cikin labaran za a ji cewa ECOWAS ta ce biyu daga cikin kasashen IES sun mika mata takardar bukatar tattaunawa da ita abinda ake ganin ka iya kasancewa mi a rako ma baya. 'Yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan Rwanda a jamhuriyar demokaradiyyar Congo sun nufi kudancin kasar zuwa babban birnin lardin Kivu bayan mamaye gabashi. Ukraine ta kai wani gagarumin farmaki kan wasu muhimman cibiyoyin mai na Rasha. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. shugaban hukumar gudanarwar kungiyar kasashen yammacin afirka dr omar ture ya ce biyu daga cikin kasashe uku na ies da suka fice daga kungiyar sun mika takardar bukatar tattaunawa da ita a wani yanayi da ka iya zama na mi'ara koma baya dr ture ya bayyana haka ne a abuja yayin karin bayani ga manema labarai kan matakin mali burkina faso da nijar na ficewa daga ecowas we have begun receiving responses from the three countries mun fara samun tuntuɓa daga ƙasashen guda uku akalla zan iya cewa biyu daga cikin ƙasashen uku sun rubuto mana wasiƙa inda suka nuna amincewansu na ci gaba da wannan tattaunawa kuma muna kira ga dukkan ƙasashen ecowas da cewa su ci gaba da baiwa ma'aikatan ecowas waɗanda 'yan ƙasashen nan uku ne dukkan goyon baya da haɗin kan da ya dace wajen gudanar da aikin su yadda ya kamata da sunan ecowas wannan tsari haka zai ci gaba da aiki har sai mun gama tantance matsayin tafiyar mu da ƙasashen su kamar yadda na jaddada mun yi dukkan tsare-tsaren da ya dace da zai ba da daman ci gaba da wannan tattaunawa da kasashen nan guda uku. with the three countries. kalaman shugaban hukumar gudanarwar kungiyar ECOWAS Dr. Omar Ture. A nan kuma shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ne ya kira da a tsaurara matakan magance ta'addanci tashe-tashen hankula da sauran matsalolin tsaro a yankin tafkin Chadi. shugaba tinubu wanda mataimakinsa kashim shatima ya wakilta domin buɗe taron kwanaki uku na gwamnonin yankin tafkin chadi ya ce duk da cewa amfani da karfin soja ya zama wajibi dole sai an haɗa da dabarun da za su magance tushen matsalolin tsaro musamman talauci rashin daidaito da rashin ayyukan yi ga matasan yankin gwamnan yankin arewa mai nisa na kasar kamaru mijin yawa bakare ya bayyana wa mu ahmad abba muhimmancin wannan taro wannan taron taron alheri ne babban taro kaga, kaga ma vice president najeriya shi ya, ya, bude taron mun ga duk duk gwamnoni jihar lakchad bazin sun zo duk masu taimako suna sun zo muna tsammani dai za a iya a, a refugees da suke kasa sai waje a taimake su su dawo gidajen su. amma mun ga yara galibi da yawa suna cikin kan hanya wannan muskila ne muna tsammani da ya kamata a taimaki yaran nan so su je makaranta in ba su je makaranta gobe su ne za su zama boko haram su zama mana fitina yau a Najeriya hukumomin tsaro sun karɓi iko da sakatariyar jam'iyyar PDP da ke Abuja sakamakon aram gamar da aka samu tsakanin shugabanninta lokacin gudanar da wani taron majalisar dattawanta. Rahotanni da kuma hotunan bidiyo da suka karaɗe kafofin yaɗa labarai da kuma intanet sun nuna yadda tawagar ɗaya daga cikin masu ikirarin zama sakataren jam'iyyar tsakanin Samuel Anyawu da Sunday Ode suka karya kofar shiga wajen taron da kuma ta da hatsaniya. Bayanai sun ce magoya bayan Anyawu da karfin tuwo suka fitar da Ode. da kotu ta tabbatar a matsayin halastaccen sakatare daga ɗakin taron yayin da jami'an 'yan sanda da ke kofar shiga taron suka zuba ido suna kallo a wani abin da ake ganin kamar baraka ce cikin tafiyar ɗarikar tijjaniya a najeriya an gudanar da babban maulidin shehu ibrahim inyas a garuruwa biyu kuma a rana guda saɓanin yadda aka saba yi a gari ɗaya a baya a wannan karan an gudanar da taron ne a bauchi karkashin sheikh dahir usman bauchi da kuma jihar kano karkashin sarki muhammadu sanusi na biyu a ganawarsa da wakilinmu a bauchi sheikh dahir bauchi ta bakin babban ɗansa sheikh ibrahim dahiru ya ce daga yanzu sun dawo da kalifancin tijjaniya zuwa gurbin da ya dace ai kamar yadda aka gaya maka cewa ai ba rabuwa aka yi ba ana tare gari ne kawai suka rabu wadda aka dukkan mu har yake almajiran shehu ibrahim ne jalla ta'ala amma daman lokacin ana ja'in ja ne da almajirai da attajirai to almajirai sun kwace karfin su yanzu shi yasa kowace takarda ga rubuta mutum za a ce masa to ka nemi shek Dayar Bauchi ka bi shi ka nemi shek Ibrahim Sale ka bi shi mu a wajen mu duk wanda aka ba wa kilafa a ce ba kai kalifa ne kai kalifa ne a wajen mu tijjana mu normal yanda muka sani kamar mutum ne ya je university ta ba shi doctorin digiri saboda kaga misali don an baka doctorin digiri da kai da wanda suke karatu waye babba don an ce ma kalifa kalifa amma aiki Allah ne ke yin wannan khilafa din saboda haka malamai mu da tafiyar mu ba za mu taba yadda kuma a sani haka take malaman addini malaman mu sune shugabannin tafiyar mu duk wanda kaga ya shigo an masa alfarma ne ma bai jama'a da khalifatul khulafa in ka je waye duk akwai su a kasan mu na south south south west mutane suka dauki abun wani abu ah, a wadaka ba abu ne na rikici ba Sheikh Ibrahim Dahir Bauchi kenan. To a nan bankin duniya da na Afirka sun sanar da bullo da wani shiri na samarwa 'yan Afirka kusan miliyan 300 lantarki tare da gudunmawar bankin ci gaban addinin musulunci da bankin saka hannun jari a fannin da banci more rayuwa na yankin Asiya. Ga Abdullahi Isa dauke da karin bayani. 'Yan Afirka kimanin miliyan 300 ne za su mori wutar lantarki nan da shekaru shida masu zuwa biyo bayan sabbin alkawura na samar da dala biliyan 8 daga masu ba da lamuni da suka hada da bankin ci gaban Islama da bankin saka hannun jari na kayayyakin more rayuwa na Asiya. Shirin da aka yi wa suna Mission 300 wanda bankin duniya da bankin raya Afirka suka kaddamar a watan Afrilu ana hasashen zai lakume dala biliyan 90. Aiwatar da shi na fuskantar kalubale saboda tattalin arzikin ƙasashen yankin na cikin mawuyacin hali wasu kasashen na fama da tilin basussuka karyar tattalin arziki da wasu can daban shugaban kasar zambia haikande hishilema ya shaida wa taron kolin makamashi na afirka a tanzania cewa akwai alkaluma da dama da ya dace a mayar da hankali a saman su kafin kaddamar da duk wani tsari a maimakon a mayar da hankali a akan taswirar ma'auni na ƙasa wanda ba su da shi wanda zai kai ga cimma manufofi na mission 300 an gaishe da abdullahi isa 'Yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan Rwanda a jamhuriyar demokradiyyar Congo sun nufi kudancin ƙasar a ranar Larabar nan zuwa Bukavu babban birnin lardin Kivu ta kudu a wani mataki na neman faɗaɗa yankin da suke yi ko kuma yakin da suke yi ko kuma yankin da suke da iko da su a gabashin kasar bayan da suka kwace birnin goma dakarun m23 na faɗaɗawa zuwa yankin kudanci daga garin minova da ke yammacin tafkin kivu a cewar majiyoyin diplomasiya da na tsaro biyar inda ɗaya daga cikinsu ya kasance na tuntuɓar 'yan tawayen kai tsaye rikicin gabashin kongo wanda ya ɗauki shekaru da dama ana fafata shi ya samo asali ne daga rikicin kisan kare dangi da aka yi a rwanda a shekarar 1994 zuwa kongo Congo da kuma gwagwarmayar sarrafa ma'adanan kasar. Faduwar goma a hannun M23 shine kalubale mafi girma da gwamnatin Congo ta gani tun a shekarar 2012 lokacin da 'yan tawayen suka mamaye wannan birni. Ukraine ta bi dare wajen kaiwa wasu munanan hare-hare tare da jirage marasa matuka kan wasu muhimman cibiyoyi marasha ciki har da matatar mai kamar yadda za mu ji ƙarin bayani daga abida sha'ibu baraza. Yayin tabbatar da kai harin mahukuntar rundunar sojin Rasha ta ce na'urorin tsaron sararin samaniyar ta sun samu nasarar kakkabo ɗaya daga cikin jirage marasa matukan da ya yi yunkurin tarwatsa tashar nukiliyar ta da ke garin Smolensk a kusa da iyakar Belarus. Cibiyar nukiliyar ta Smolensk ita ce mafi girma da ke aiki a yankin arewa maso yammacin Rasha. Tashar nukiliyar ta Rasha dai na cikin muhimman wurare da Ukraine ta so tarwatsawa a ci gaba da hare-haren da take kaiwa kan cibiyoyin samar da lantarki da kuma matatun Rasha. gwamnan lardin belgorod inda lamarin ya auku ya ce hare-hare na ukraine sun yi sanadin mutuwar wata mata da kuma ɗanta mai shekaru biyu don gashe da abida baraza Shugaban Amurka Donald Trump ya nanata shawarar da ya bayar na kwashe al'ummar Falasɗinawa daga ziran Gaza. Shawarar da bayan rashin samun karbuwa daga kasashen Larabawa ta baiwa kawayen Amurka irin su Faransa da Jamus mamaki. Wadan shawara da Trump yake so a ɗauka ta kwashe al'ummar Falasdinawa da ke zirin Gaza zuwa wasu kasashen Larabawa ya zo da mamaki duk da cewa duniya ta saba da yadda sabon shugaban na Amurka ke tunkarar al'amura da salo irin na shiga sojan badakare. Da dama sun ɗauka wannan ne karo na farko da ma na kasashe da za su ji irin wannan shawara daga Trump, amma sai ya nanata hakan bayan sa'o'i 48 kuma a cikin jirgin Air Force ɗaya ga 'yan jarida to sai dai sarkin jordan abdallah na biyu ya ce dole ne falastinawa su ci gaba da zama a kasar su bayan da shugaban amurkan ya bayar da shawarar ficewar su daga gaza shi ma shugaban masar abdul fatah al-sisi ya ce kasarsa ba za ta saka hannu kan ayyukan rashin adalci ba na hana al'ummar falastinu zama a kasar su da yake magana a wani taron manema labarai da shugaban kenya william ruto sisi ya ce masar za ta haɗa kai da trump wajen cimma zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasɗinawa to yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni kai tsaye muna tare da abdullahi isa barka da shigowa barka da shamsiya haruda to jamu maji to ai kamar yadda muka sanar da farko za mu leƙawa a gasar nigeria npfl kenan kamar yadda aka ce gasar premier a najeriya ba mm. ahmed musa da takwarorin dai na kano pilas sun sha da kyar a fafatar da suka yi da wannan kungiya ta ikorodu mm. city a gasar premier. inda suka sha kashi da ci hudu da daya a filin mm. wasa na mobolaji ka ce an musu wankan wankan <laughs> jego ji ya malashe ce dakan sakwaran lagos ba to yan wasan na ikurodi dai ba su bata lokaci ba inda suka nuna kwazo tare da fara zara kwallo a raga bayan mintuna uku kacar da fara wannan wasa mm. inda shola ni ya farke kwallo a ragar kano pilas mm. shamsiya kin san idan aka ce kano pilas to gaba ki daya na samun magoya ba daga arewa zuwa kudancin kasar inda suke hallara ko in ce su kasance kamar yadda mm. wani ya faɗa a wannan fafatawa to kano pilas zai ta rama kwallo ɗaya tab da za a tafi hutun rabin lokaci inda abba adam ya farke kwallo da kai a mintuna 44 kuma daga shi ba a sake wani farkewa ba yan wasan na kano pilas dai sun yi iya kokari na ganin sun dawo a cikin wannan wasa tare da rama kwallon da aka jefa a ragar su sai dai hakan ya ci tura wato yan ikorodu city sun eh. ce ba za su ba da kofa a farke ba <laughs> haka ne To eh, Shamsiya bayan mintuna hamsin da hudu jajircewar 'yan wasan na Ikorodu City ya kai Harrison Austin zura kwallo a ragar Kano Pilas ba da gangan ba. Kuma hakan ya kara gabaki daya da kushe kokarin ma'an Kano mm, Pilas. Wato ya sanya ya musu gwiwa. Gabaki daya. Mm. To sai kuma bayan mintuna saba'in da uku ne dan wasan da ya mai gurbin Ayomi De mm. Kole sunayen da sai a hankali. Kasan sunaye ne masu bukatar hadda. <laughs> Ya tabbatar da nasarar kungiyar ta Ikorodu City. Yanzu haka dai Ikorodu City tana da maki biyar akan teburu da kuma wasanni 21 tana a mataki na biyar a mm. gafarce ni mm. kan teburi da kuma maki 31 bayan mm. buga wasanni 21 a bangaren pilas kuma ta kuma matsayi na takwas da maki 28 daga wasanni 20 da ta buga ka ce tana neman shiga ajin yan daga don ba wasa ba haka a ɗaya bangaren kuma remo stars ta sake samun nasara akan abia warriors da ci uku da biyu a ikene abia warriors yi ta farki kwallo a mintuna 24 da fara fara wannan wasa daga bugun daga kai sai mai tsaron gida sannan kuma ta kara ta bi bayan mintuna biyu mm. yan wasan remo star dai sun nuna karfin hali inda suka zara kwallo ɗaya a mintuna talatin da bakwai to wannan nasara ta remo stars mm. na baiwa kungiyar damar kammala dawowa Eh, mai ban shawa tare da samun maki uku masu mahimmanci wanda ya tabbatar da matsayinta na jagora a bangaren najeriya a bangaren gasar ta ke kenan haka yake sky blue stars tana da mm. maki 44 mm. daga wasanni 21 a sauran wasannin a gurguje kafin lokaci ya halinsa mm. akwai united da lobby stars sun tashi kunnan doki daya da daya yayin da bayan united ta samu galaba akan sam's. sham stars da ci hudu da daya alkademi mm. warriors ta doke rantins da ci biyu da daya mm. yayin da a ibadan mm. kungiyar ibadan shooting star ta samu nasara akan nasarawa united da ci biyu da nema to abdullahi isa ina ganin lokaci ya yi ko kuma in eh, a gurguje to bari mu je leƙa gasar zakarun turai a gurguje liverpool ke a mataki na farko da maki 21 sai mm. barcelona mataki na biyu da maki 19 mm. yayin da arsenal ke a mataki na uku mm. da maki 19 sai inter milan da ke a eh. mataki na hudu da maki 19 yayin da atletico madrid ta zo a mataki na biyar da maki 18 to ibrahim Tukur ya ce wai lokacin ka yayi babu lahi Ga wasu daga cikin labarai da za ku iya karantawa a shafinmu na intanet ko kallon hoton bidiyon su a shafukanmu na sada zumunta na Facebook, Instagram da TikTok. Za ku iya kallon hoton bidiyon yadda aka buɗe taron hukumar raya tafkin Chadi karo na biyar domin tunkarar kalubalen da yankin ke fuskanta musamman tsaro. Yayin da wa'adin ficewar su daga ECOWAS ya cika ajiya, ƙasashe biyu cikin uku na AES sun tura takardar buƙatar tattaunawa da ƙungiyar kan yiwuwar ci gaba da kasancewa cikin ta. Muna muna ɗauke da hoton bidiyo a kai. Bayan kwace iko da birnin goma, mayakan M23 sun nufi Bakago birni na biyu mafi girma a Congo. Akwai hoton bidiyon tattaunawa da ɗan wasan Kano Pilas da ya fi kowa daɗewa yana taka leda a gasar Premier najeriya Rabi Alifele. A ci gaba da saurari da bibiyar sashen Hausa na RFI a rfi.fr/ha domin samun labarai daga lungu da saƙo na duniya har ma da ƙayatattun shirye-shirye da hoton bidiyo. Ku bibi RFI Hausa, ku more. An gaishe da hawa hallar gwangwazo. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sake jaddada aniyarsa ta inganta samar da wutar lantarki a fadin kasar. Tinubu ya bayyana haka ne wajen taron kasashen Afirka wanda ya mayar da hankali akan yadda za a samar wa akalla mutane miliyan 300 wutar lantarki a nahiyar baki ɗaya. Masu sauraro ya matsalar lantarki take a yankunan ku. Waɗanne matakai kuka ɗauka wajen sama wa kanku hasken lantarki la'akari da ƙarancinsa daga hukumomi? menene ra'ayinku kuma kan gagarumin shirin na samawa mutane miliyan 300 hasken lantarki a afirka sai mun ji daga gare ku ta da haka yake yanzu kuma lokaci ne na shirinmu na gaba barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan mako ya yi duba ne kan yadda wata ƙungiya a Najeriya ke ƙarfafa gwiwar ɗaliban sakandire kan yadda za su bayyana baiwar da suke da ita musamman a ɓangaren ilimin fasaha. A daidai lokacin da harkar samar da ilimi ke ci gaba da fuskantar barazana sakamakon rashin samun kulawar hukumomi kamar